Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. kwanata kashi na goma sha bakwai. Waye kai na tambaye shi domin duhu ya shiga. Ni ne ya bani amsa. Kai ne wa na sake tambaye shi. Shekara biyu ne ya bani amsa. Dama ana ganin shekaru? Hmm, idan ba kya ganin sai ya zaki wuce su. Dan gajeren tsakiya tare da cewa yanzu ba wannan ba. Me yasa yake yawan yin kuka? ni ban da isasshen lafiya sai ta kuka kina tara min damuwa me aka yi miki ɗazu ne to sai yanzu na gane waye murya da bana gano shi me kuma ya sake dawo da kai cikin rayuwata na tambaye shi bai bani amsa bai fara gangarawa da mota yana sauka rike stiyarin ne na ce ina za ka kai ni ne kuma janye hannuwa na yi daga saman stiyarin bai yi magana ba a daidai lokacin da ya sauko ya juya kan mota ta kalli titi ba tare da ya kalli ni bai ce ya haƙuri amma ta, yanzu zan dawo da ki ba zan daɗe ba shiru nai kin yi haƙurin ko ya tambaye ni cikin sigar lallashi murya mai kwantar da hankali da sa nutsuwa Shiru na ban sake magana ba, a hankali ya tuki har muka fita bakin hanya. Yana hawa titi kuma ya fara falala gudu kamar yadda ya saba. Tafiya mai nisa muka yi sannan duka ya sauka daga saman titi ya ci gaba da gurzar birji. Ganin ɓoyayyar hanya ya sa na fara kuka. Kallo na ya tare da cewa wai meye ne? Kina tunanin zan yi miki wani abu? Dan soɓaro baki ya sannan ya ce, wannan hanyar ta fi sauri ne bara mu koma titi tunda kina jin tsoro. Ni dai ba na so kamar yadda ni gida. Kwaikwayo na yi tare da cewa idan na kina mayar da ke kuma fa, sai in barka da Allah. Murmushi ya ce amma ta kenan. wake ba kya jin kunya irin shin kunya ba na ji kai har abin da za a ji kunya ne murmushi ya bai sake magana ba wai shi fiddo ya latsi latsi sannan ya kara a kunne bayan an dauka ya ce fito na iso kashe waye ya faka mota shi a gefen wani gida duk da ni da shi ba wanda ya sake magana har mutumin ya fito daga gidan shi sai tunduku ya tsaya gaishe shi cikin girmamawa ni ma ya gaishe ni cikin mutuntawa ko kallon shi ban yi ba ban kuma amsa ba gyara zama duk ya sannan ya kalle ni fuska daure ce ba ji ana gaishe ki gaba na ya faɗi yanayin kallon da ya min na ce ai na ce lafiya lau baka ji ba Kau da shi ya sannan ya ce, ya kuka da shi ne yake tambayan mutumin. Eh babu damuwa amma sai an koma hutu. Duk ya ce har yaushe ne hutun zai kare. Mutum ya ce saura sati biyar. Tsaki duk ya ce ko na bata yanzu. Cikin girmamawa ya ce ai matan gidan dukkansu ba sa nan. Idan dai sun dawo zan kira ka insha Allah. Ba komai sai ka kira din in ji duku. Godiya mutumin ya yi sosai cewa ya faga sako ya gode sannan ya matsa. Duk ya ja mota muka dawo gida. A kofar gida ya fakin sannan ya ce ki yayi dawowa ta. Iskanci da rashin kunya cike da kai amma babu ilimi. Ni ba na son zama wuri da jahili. kina ɗawainiya da fankon kai haka ke tunanin zaki hare ni nan da shekara biyu masu zuwa dan dai zan fita daga katsina a daren nan amma wallahi da na zauna da ke har tsawon sati biyar sai na koya miki hankali ba ƙauyiya ya dake. kina fitowa ko hijabi ba ke ba ɗiyar kafarawa ba zama saman dakali yawon banza fira da maza rashin kunya da tara yan daba duk ranar da na wayoyi jikinki zai baki labari fice ki ban wuri kafin fara miki rashin mutunci ya karasa magana tare da buɗe mu motar na fice fita ne daga cikin mota jiki a sanyaye dan duk duniya babu abin da na tsana irin in ji an danganta da kalmar jahila kuma ba ƙarya bane jahila ce ne Fita katsina kuma da zai yi yanzu, zai je jigawa saboda an fara shagalin bikin shi ne, na ji ana ta faɗa. Banda tsaki babu abin da duk yake yi, da ana canza hali da ya canza wa sultana hali. Duk duniya babu abin da baya so irin mutumin da baya ganewa. Wallahi idan har Allah ya sa ya dawo lafiya, sai an nemi an mata an rasa, idan za ta shekara dubu sai ta wadata da ilimi. Bai da inda zai ajiye ta, da ya tafi da ita. Kuma yana so kusanci mai girma da shakuwa ta shiga tsakanin shi da ita. Rayuwar shi da ita ya fara kuma yana so ya kulle da ita. Farin ciki da duk wani jin daɗinsa yana hannun sultana. Bai taɓa tunanin zai ji soyayya ba ko kaɗan a zuciyar shi. da ya san wannan ranar za ta zo da bi mata abin da ya mata a baya ba bai ɗauki mace komai ba amma karamar yarinya ta hana mishi sukuni da girman shi wai shi soyayya za ta zo ta dama kamar shi soyayya za ta hana bacci abubuwa su yi tai masa yawo a zuciya idan har an mata ta fushi ko kuka duk yana ji wannan bala'i kamar asiri a kofar gida na samu nana har yanzu bata daina kuka ba da takarda sakin ta a hannu wurin ta nufa fadan jajanta mata duk ko yana koma gida ya dauki abin da zai dauka suka kama hanyar jigawa a damuwance na zauna kusa da nana ina tattare da bacin rai da damuwa amsar takardar ne tare da cewa saki nawa aka yi miki ne Cikin kuka nan da ta saki daya To ina shi mijin naki yake? Cikin shasheka kuka tace yanzu ya shiga cikin gida. Tsaki ne na ce to me zafi haka ya sake ki? Ƙara fashewar kuka na ta yi. Sai da ta sha kukanta har ta gode wa Allah, ni dai ban bata hakuri ba kuma ban ce ta yi shiru ba. Sai da ta gaji ta rufe bakinta da kanta. Na kuma sake tambayar ta abin da ya haɗa har aka yi mata saki. Aure zai yi. Ba tare da na kalli na ba ce to ke ina ruwanki da auren banzan shi da zai yi. Sai da nan ta ƙara goge hawayenta sannan ta ce ba auren ne ya dame ni ba, matar da zai aura ita ce ciwo na. wace alaƙa ce tsakaninki da ita da har ba so da zama abokiyar zamanki rantsa ido na ne tare da ƙara rushewar guga ta ce ai zai aura fa dan gajeren tsaki ne tare da na ce, ai in banza ai in wofi da saboda ai har kika kashe auren ki haƙuri na na gaskiya baki da wayo kuma lokacin da na so na fargar da ke baccin asarar da ke da ke da sa'ayi kuka haɗu kuka rikaci min mutunci kin watsa mutuncin auren ki? kin lalata rayuwar ki kika bi su suka koya miki maɗugo ta koya miki kika koya kuma kika iya gashi yanzu za ta aure miki miji kin ga zaki tashi a tutar babu ba abokiyar iskancin babu mijin auren Idan kuma zauracin kika fuskanta, ga 'yan mata tsala-tsala sabbin zubi suna yawo a gari, su ma ba samu shiga ba. Idan maza suna kallon lutsa-lutsan zawarawa wankakku, 'yan gayu masu kamshi da gogewa zamantakewar aure. Na naga ki muguwar kazama, babu sallah, babu salati, babu biyayya aure. Ki faɗa min wani sakarar namiji ne zai kalle ki bari har tunanin jajibar ke kai ki gidan shi. Ke kanki baki wanke kanki ba bare namiji ya tunanin idan ya aure ki zaki wanke mishi gidan shi. Mazan yanzu sun fi son kwankwasassun mata, masu gogewa wanda za su gyara musu gida ba su kashe musu gidaje ba. Don mazan yanzu suna kashe kuɗaɗe su gina gida na fita a idan duniya. da yau rike da aiwa garewa yana na. Kin san zawarci kuwa? Kai lalle kin tafka babban kuskure a radu. Juyawa ne zan shige gida, Nana ta riko cikin kuka ta ce ki taimaki rayuwata, wallahi ko na je gidan kura ta za su Baba baya son zawarci shi yasa ban tafi ba. To idan kuma na ba shi hakuri mai da kika sake jawo matsala fa. Ba zan jawo ba moza kuma zan dauki duk shawarar da kika bani, ba zan sake tsallakewa ba. To zan baki shawara, idan har kika dauka ba a'i ba ko uwar a'i mijinki ba zai sake kallo bare ya sha'awar aure, tunda sun zama maciya amana. Nana ta ce, na gode, mu je cikin gidan lokacin da muka shiga har mijin nana ya gama tattara kayan shi ya fito zai bar gidan gaban shi na sha tare da cewa Audu ina so za mu yi magana da kai dan Allah kallo na yi sama da ƙasa sannan ya ce idan har maganar nana zaki min bana su. ko na autar mata ce duniya na haƙura da ita ka bani dama na yi magana da kai na minti biyar kaɗai dan Allah ba dan halina ba tsaki ya koma baya jingina da bango sai da yake shi mai gida murmushi dai sannan na matsa kusa da shi na ce Audu me ya haɗa ka da na sake ta to ni dai dan girman Allah ina neman alfarma kuma wannan alfarma ba kowa za ka yi ba sai ni na roƙe ka da girman Allah da ya halicce ka ya baka aran numfashi da lafiya ya baka ji ya baka gani ya yi maka hankali idan har ka ji daɗin wannan ni'imomi da ubangiji ya maka kai haƙuri kamar yadda nana cikin damuwa Audu ya ce sultana nana ba ta da mutunci kwata kwata ina ce duk abin da na nake min a gaban Na nana ta na ni ita ce daka min tsawa fita ba izini na magana da mazan waje duk wanda nace ba na son tana yin tarayya da shi sai ta kafe ta yi raban da in yi kwanciya aure da nana tun muna tsohon gida na raba ta da a ita ita rabu da ita a ita na suna kuma tana tausaya min sai in auro ta don ta kwantar min da hankali na kuma na ce zan aure ai sai ta ce min bata yadda ba bayan tana son a ita kasa rabuwa da ita to idan na aure ta tana abokin zaman ta ai duk wata kauna ta kare ko duk cikin bace rai yake maganar har wata maganar ma ba ta fita hakuri na bashi sai da na tabbata ya so ka na ce to aurenka da ai babu fashi kai aurenka ba zan hana ka ba amma ka hakuri kamar yadda na dan soyayya da kake wa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da kai yace in zauna da ita da wannan bakin halin nata da kazantar da duk iskancin da take min a haka karka damu kamar yadda ita duk sauran gyaran nawa ne idan bata gyara ba ni da kaina zan karo maka mata sadaki da lefi duk ni zan bayar kuma zan baka jari to shikenan na mayar da ita godiya ne mishi sannan na sa na ta amshi kan shi ta mai cikin daki neman sai da safe na wuce daki na ina shiga karima ta shigo tana cewa wallahi ban so kika sa aka mai da ita ba Ban zane ban ci da ita komai ba ta kare kini bibinta ta ji babu amsa ta fice a bangaren sa amisti kuwa ina fita momin Hamza ta cire waya guda ta cigaba da dukansu babu ji babu gani tana dukansu tana cewa wato na hana ki wannan iskancin baki bari ba ko to wallahi yau sai na kashe ki dama tunda na bar gidan nan na kasa samun nutsuwa zuciyata tana saka min tunda bana nan nan zaki kawo in iskan ku tare mu a gida a misti ganin hankalin mom ya fita a jikinta tana dukan hafsa har ta dina motsi yasa ta biyo ta bayan da ta fice da gudun tashin hankali a bakin yadda faɗa mai gadi momi ta kashe hafsa da gudu ya nufi ɗakin hafsa ita kuwa ta fice daga gidan saman hafsa ya samu momi tana dukanta tana yaginta duk ta yi mata kaca-kaca jini sai bin jikinta yake yi da sauri ya ciro shi kira yayin hafsa ya faɗa mishi duk abin da ake ciki don babu yanda za ya ɗauke momi babu ɓata lokaci ya iso da kira bare momi sannan mai gadi ya kama mishi Hafsa suka tafi asibiti da ita. A asibiti kuwa likitoci sun tabbata Hafsa bata ba, don haka suka shiga bata taimakon gaggawa don ceto rayuwarta. A mistake kuwa a gidan Asma'u ta yada zango, tana zuwa wanka ta yi, Asma'u ta kawo mata abinci ta ci, sannan suka ɗora iskancinsa daga inda suka tsaya. Tun da safe almajirai suka fara kawo kayan 'yan gidanmu cikin baro. Sau ɗaya yaran suka yi, na ce idan sun koma su ce a samu mota a zubo kayan, zan ba da kuɗin. Nana na kira ɗaki na nemi mata nasiha cewa ki rufa wa kanki asiri ki gyara halayenki. Ki zama mai tsafta, ki fita harkar zaman majalisa, ki ja mijinki a jikinki. ki zama mai biyayya da haƙuri a rayuwarki kar ki kuskura mijinki ya sake neman haƙƙin shi a wurin ki hana shi ko inuwar aure kika gani ki bashi nutsuwa tsafta a rayuwa aure ita ce jigo kamar yadda baki shiga makaranta dole sai da uniform ba zai fayu ba ki gama duk wata fangila taki ki sha yawo a cikin rana ga ƙaurin zufa ga warin rana ga haƙi zanin ki na zarnin fitsarin yara ga ƙaramin tumbuɗi babu wanka babu wanke jiki babu sake kaya haka za ki ce namiji ya kwanta da ki wace nutsuwa zai samu ta zai samu nutsuwar da zai biya buƙatar shi to idan zaki gyara ki gyara ki nemi ruwa da turare sabulun wanka da man shafawa ki fara wanka ki zama mai biyayya aure ki wa mijinki sanin da zuwa idan ya dawo ki masa rakiya idan zai fita tare da yi masa addu'ar Allah ya bashi halalin shi ki gode masa akan abin da ya kawo miki kuma ki haƙuri idan bai kawo miki ba ba kullum ake nema a samu ba dole wata rana a samu wata rana kuma a rasa kin dai ga yadda rayuwar take tafiya dan haka ki tashi ki miƙe da gaske ki janye tunanin mijinki daga kan ai idan ko ba haka ba ta shigo a rada sai ta yi waje da ki jiki a sanye na na tai godiya tare da cewa bari in tashi na ce da dai kin kyauta ki kuma zuke jikinki daga sabgar matan banza Insha Allah maza na gode sosai. Ya yi kyau, na faɗa tare da cewa zan fita sai na dawo. Addu'ar a dawo lafiya ta min, ni kuma na irga kuɗi naira dubu ishirin na bata idan an kawo kayan ta masu motar. In an rage canji da ajiye min. Insha Allah ta amsa min sannan ta fita, ni ma na shirya na fice. Unguwar sa Amisti na nufa, kafin kai ƙofar gidansa na yi fakin jikin wani shago, amma ina hangen gidansa Amisti. Wayata na kalla da take kuka, lambar Amisti ce ke ta tsalle saman sikirin ɗin wayata. Kamar ba zan ɗauka ba na ɗauka don in me za ta ce, ina ɗauka ta fara. tauraruwa mai wutsi a ganin ki ba alkhairi ba ciwon tsakar dare mai hana bacci an ce kin je unguwarmu bayan kin sace min kuɗi me kuma kika je yi ne murmushi ne tare da gyara zamana sannan na ce tsauni da kaya da tsawon zango mai bi da ƙafa sai ya daure yaro bai ɗaukar yaro dan kansa matsa sai sun faɗi guguwar tsakar dare ga tsoro gaban al'ajabi kura ba ta cin damusa sai dai ta ci zaki ki saurari kaidi na zuwa gobe kamar yanzu kashe waya ta ne dan ganin mahaifin amnesty ya fito yana wucewa da motar shi ni ma na bi bayan shi ta tawo motar a hankali yake tuki nima a hankali nake bin sa sau da kafa har ya isa wurin sa Inda ya fakin nema wurin ne yana fitowa nima na fita, murmushi ɗauki a fuska tare da furin shi. Da sallama na isa wurin shi tare da cewa sannu, yawwa ya amsa yana kallo na. Murmushi ne tare da cewa na kama baka gane ni ba ko? Cikin muryar dattijan taka ya ce eh ban gane ki ba gaskiya. A jiya zuciya na soke tare da cewa me yasa baka gane mutane haka? Murmushi ya sannan ya ce to ba na sani mana. Na ce to sakamun nan baka ma waya da zuwa dare. Babu musu ya amsa ya gwagwada min nambar shi na ajiye ta da namba shida. Bayan na gama ajiyewa na kira shi ya gatawa sannan na masa sallama na wuce. daga nan ban zame ko ina ba sai ofis din baban Safsa suna da dokoki masu tsaurin gaske dan haka aka hana ni shiga nayi nayi aka hana ni lambar shi na tambaya ita ma ban samu ba dan haka na hakura na nufi gidan Safsa a wurin mai gadi na samu lambar bayan na bashi cin hancin dubu biyar ina amsa na nufi gida cikin farin ciki ne sallama dan har 'yan mu sun dawo dukkaninsu amma inda bata dawo ba babana kuma sai dare zai zo cikin kulawa nake gaishe su amma kowa sai amsa min a dusa sara haka nan dai na hakura na wuce daki na sai da na wanka na fito nana ta shigo ta bani cikon kuɗi na tace ta bayar da kudin ta sallame su Godiya na mata sannan ta ce za ta share min ɗaki na. Na ce babu damuwa ta share. Satin ‘yan gidanmu ɗaya da dawowa, amma babana bai zo ba kuma inda bata dawo ba ita ma. Baban Amisti da baban Hafsa muna yin waya da su, kowa ya damu yaushe za mu haɗu. Dan wayar babu abin da ke cikin ta banta zallar sakin layi. Har yanzu ba dai mu haɗu ba, kuma sati biyar ya rage min a lissafin satukan da dukka yake lissafi. Mijin Zalifa ma ya matso nan ba mu haɗu, amma yanzu ba ne a gabana ba. Alhaji wato Abu Afsar shi kuma yana min hidima sosai wacce ta wuce hankali ma. Maganar wani abu har yanzu babu wani abu da ya shiga tsakaninmu. ya dai ce min yana so mu aure na zama abokin rayuwar shi ni ko ba aure ne a gabana ba Zalifa ko ta zo min da labarin mutuwar kawa a Misti wacce muka haɗu da ita a station Fadila wacce ta yi cikin shege da aurenta kuma ita ce ta kawo min Zalifa gidana ta mutu sanadiyar rataye kanta da ta yi bayan ta sha gwagwarmaya gurin zubar da ciki bai zuba ba kuma sun je wurin bokaye an yi asiri an yi tsafin amma cikin bai fita ba kuma sun yi kokarin batar da hankalin mijin dan ya yadda cikin sa ne shi ma ba a samu nasara ba dan haka ta kashe kanta a bangaren ango duku yau aka yi walima amarya ta tare a gidan angonta duku da ke jra karkara An gina gida na faɗi a faɗin birnin garin Katsina. An kashe kuɗi kuma an yi hidima ta ce raini. Gida ya tsari ka tsaruwa. Iyayen amarya su ma sun kashe kuɗi wurin ƙayata ɗakunan amarya da falukanta. Tunda kuɗi da kuɗi ne suka haɗu abin da ya sai wanda ya gani. Duk inda ka nufa a gari magana a wurin duka ake yi da gidan shi, gaskiya duka mai sa'a ne. Cikin farin ciki an goyi shiga ɗakin shi don shi babu wani abokin shi da ya rako shi, cewa ya baya su. Bayan yayi wanka ya saka jallabi a ya nufi ɗakin amarya. Ita ma ta yi wanka ta shirya cikin shiga mai kyau da burgewa. A ɗakin amarya ya yi alwala suka gabatar da nafila raka'a biyu don miƙa godiyarsu ga mai duka. Bayan sun gama suka yi addu'o'in neman zaman lafiya da wanzuwar arziki mai dorewa, tare da addu'a Allah ya ba su zuri'a mai albarka ya kuma kawo da shari da fitina a zaman auren Bayan ya gama ya koma falo don ɗauko ma amarya ɗan abin da ya shigo mata da shi, kamar da yadda kowa ya sani ana yi. Sama sama Sadiya ta ɗan lasa ta ce ta ƙoshi, shi ne tattara sauran ya je zuba wa karnuka. Bayan ya dawo ya wanke hannun shi da bakin shi, ɗakin shi ya koma ya sake ciwo ɗama, dan shi ma ya nuna tashi jarumtar a daren farkon shi da matar shi. Ita ma amarya fita ango ta ƙara gyarawa ta cusa na cusawa ta shafa na shafawa, ta kukurɓa na kurɓawa, ta ɗaga katifa ta jera layinta, Ango na dawowa ita ce ta taro shi don a halin yanzu sha'awar duka ta rufe soyayya da take mishi. Cike da bariki ta ja duka suka sauka saman gado, daga nan labari ya fara canja salo. Kowa dai gwani ne wurin ganin ya nuna shi wani shege ne. Duka ko a zuciya shi yake mamakin Sadiya, dan ya san duk macen da bata goge da harkan maza ba, tana tsoron namiji, bare kuma a daren farkon ta. Yayin da Sadiya ke jin daɗin salon duku, ta yaba mishi, ko aka aka tsaya duka namijin duniya ne. Gaskiya duku ya karanci mace, ya san duk wani salo na burgewa da saka nishaɗi. Ya iya sirrika masu tsayawa a zuciya. Duk mazan da ta yi mu'amala da su ta san duka zakara ne a cikinsu. Soyayya ta nisa ango ya tunkari gidan sarauta, amma me zai samu? Labari ya sha bamban, domin dai wani ya riga shi haihuwa kujerar mulki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Duk ku faɗa tare da cigaba da cewa Allah na tuba Allah ka yafe mu. kan makirci Sadiya ta fara wani irin kallon tsana duk ya bita da shi yayin da yake kallon ta kamar an mata a daren da ya tala mata rayuwa. Yayi duka dan Allah ka rufa min asiri yanda Allah ya rufa maka karfe wannan sirrin dan girman Allah karka tona min asiri. Wani irin tashin hankali ya zo zuciyar duku ya tsaya yayye ya control din zuciyar shi ya kasa yana kokarin sauka daga saman sadiya matsalar shi ta zo wani irin ihu ya tafi gaba ɗayan shi kafin ka ce me tunanin numfashin shi ya tsaya cak wannan ita ce babban matsalar da ke damun shi da ran shi ya ɓaci sai kawai numfashin shi ya ɗauki cikin rudewa ta ɗauki waya da ta fara kiran momin dukku babu ɓata lokaci ta ɗauka sadiya ta karanta mata halin da dukku yake ciki jikin momi na kirma ta miƙe ‘ya'yanta suka riƙe ta saboda kar ta faɗi ta samu matsala kuka ta fara yi tana Allah ka tausaya wa rayuwata idan har duk ya samu matsala mijina ya shiga tashin hankali Ubangiji ka dafa min a dukkan lamarana, me ba ta wa duk a wannan dare? Kai ku sake ni, ta faɗa tare da kwacewa, ta shiga ɗaki ta nemo wani magani da ake mishi amfani da shi idan larurar shi ta zo. Ko dadin bata faɗa ba, direba ya ɗauko ta ta yi gidan duku, dan ta san idan har dadi ya ji, to idan dai duka bai mutu ba, ila shi ya iya mutuwa. Sadiya ko tana gama waya da momi, ta saka wa duka gajeren wando da kyar, sannan ta lullube shi da bargo. Babu ɓata lokaci momi ta iso, Sadiya ta buɗe mata kofa kuma ita ce ta mata jagora har zuwa ciki. A ɗakin Sadiya ta samu ɗanta kwance cikin tausayawa. Ta ce me ya haɗa ku da shi? Sadiya cikin dabircewa ta ce ba komai wallahi. Mumi ta ce ba zai yiwu ba, me kika yi masa ne? Fashewar kuka Sadiya ta tana cewa wallahi ba komai Mumi. Hmm, shine abin da Mumi ta faɗa tare da matsawa kusa da duka ta buɗe jikin shi ta zuba mishi magani. Kamar mai ciwon aljanu haka ya tashi kamar babu abin da ya taɓa faruwa da shi. Kallon Mumi tare da cewa lafiya kika zo? Ya karasa magana yana Sadiya kallon tuhuma. Cikin so da ƙona Mumi ta ce babu komai yanzu ma zan tafi. Zai yi magana Mumi ta ce babu komai. Tana faɗin haka ta fice daga ɗakin da maganin ta bata bar shi ba. Sadiya kuma gefe ta koma ta zauna, ta rasa inda za ta saka don duka ya tsare ta da ido. Sake bayan wani lokaci sannan ya gyara shi, idan shi na kallon sama ya rasa abin da ke mishi daɗi. Amma ya yi alkawari kamar da Sadiya ta nemi ya rufa mata asiri, wannan magana duk duniya babu wanda zai ji kuma babu wanda zai sani. Kuma ya zama mishi dole ya zauna da Sadiya. ka da family in ya sake ta sai zumunci ya samu matsala. Saukowa ya daga saman gado ya nufi ɗakin shi, Sadiya kuma abin duniya duk ya dame ta. Sai yanzu take da damar da bata da rana. Duk ko yana komawa ɗakin shi wanka yayi, a gaggauce shirya bayan ya fito cikin ƙananan kaya. Blue ɗin riga da off-white ɗin wando, shi ma takalmin irin wandon ne, amma rufaffe ne takalmin. ya nade hannun rigar daidai gwiwa hannu. Turare ya fesa sannan ya ɗauki makullin motar shi ya nufi ɗakin Sadiya. A bakin kofa ya tsaya, har yanzu tana nan zaune inda ya bata kamar asara. Kamar ba abin da ya faru da shi ɗazu, kuma babu wata damuwa a tattare da shi ya ce, zan je in dawo yanzu. Cikin jin kunya da kama kai ta ce, ina za ka je yanzu? Na ga kamar sha ɗaya da minti biyar. Shi ma kallon agogon ya yi sannan ya ce, eh, ai na sani. Juyawa ya tare da cewa sai na dawo, bai jira abin da za ta ce ba. A wannan dare kai tsaye duka gidan mai taho. Ni kuma a lokacin ina zaune saman dakali da ni da Alhaji muna hira. Tun kafin ya fito na san shi ne don tukin shi ya sha bamban da na kowa. Cikin filin shi ya yi fakin sannan ya juyo motar ya haske mu da hasken fitila. Alhaji da ke da matsalar ido ya fara kauce-kauce yana murza idanuwan shi don gani ke barazana kare mishi. Fitowa duk ya zauna saman mota, Alhaji kuma miƙewa ya fara lalaban hanya don kaucewa hasken. Cikin damuwa na kalli Alhaji, ina gilashin ka ne? Ba tare da ya yi magana ba ya miƙo min kullum mota, da sauri na ansa na nufin motar don ɗauko masa gilashin. Da sauri na dawo da gilashin a hannuna na ce to saka. Bawan Allah hannun shi na kirma ya amsa ya saka. Ajiye zuciya ya sauke tare da cewa waye ne ya haska mu, bai ga mutane a zaune a wurin ba? ban ji daɗi ba gaskiya hakuri na ba alhaji tare da cewa idan aka ce kai hukunci ga mutumin da ya saka maka ido me za ka mishi alhaji ya ce wallahi da fitilin motar zan kashe shiru ne ina nazari dan na san idan har na faso fitilin motar duka na sake tarwo na fitina to amma ai ba a gidan haya muke zaune ba zuciyata ta ingiza ni in koma gida kawai in dauko tabari in rusa fitilin kamar yadda alhaji yake sha'awar gani kallon duka ne da ke zaune a saman mota yana kallon mu tas gaskiya ba zan iya ba idan ya rike ni a wurin can jakin duka zai babu wanda ya ji kuma babu wanda ya gani ya dake ni ya dake banza Kallon Alhaji ne tare da cewa bashi zai samu daidai da shi, mu je ka tafi gida. Rakiya ne ma Alhaji hawar mota ya shiga. Addu'a ne masa Allah ya tsare hanya Allah ya fishe shi dare. Ina tsaye a wurin har ya tafi. Bizin bizin na nufi gida don unguwar ta dinke da duhu sosai. Kashi babu wasu 'yan gayu da za su kunna jan, bare su ba mu sadakar fitila ɗaya a cikin unguwa mu ga Yanda baki baya bace maka a cikin duhu, haka kofa mu ba ta bace mu, don haka na tankari mu cikin sauri. Ina kokarin shiga duka ya fusgo ni tare da cewa, "Yawwa, kwanakin bayan kin ce zaki gauraya da ni." Ya faɗi magana cikin neman fitina. Idan ya jawo shi me yasa tun lokacin bai magana ba sai yanzu. Dana yi tunanin babbaka mishi a shari'a, amma sai zuciyata ta ce min karki biye mishi, so yake jakula miki lissafi. Idan har kika zage shi ko kika faɗa mishi bakan magana, akwai wani abu a zuciyar shi. Kawai ki ce masa yayi hakuri, kin ga idan bai bakin san masifa yake ji. Ciki ta rashin kunya nace kai hakuri, amma hakan ba yana nuna da ina jin tsoron ka bane, a'a. Dan dan dan baya ja baya, ba yana nuna da ya tsorata bane. Gyaran tako ne. A haka za ki gyara takon kina tarayya da makafi? Baki ba ki nutsuwa ba, zance har karfe 11:49 na dare. A haka yake tunanin za ki gyara tako? duk macen da ta san abin da take tana cikin gidansa kamar yanzu amma ke kina nan kina cewa a layi cikin jin haushi ce kai ne da ka ji kunya ƙato da kai kana faɗa da mace murmushi tare da cewa kin dai gane ba za ki iya gauraya da duka ba kenan tunda dai kin ji tsoro na kin fanshi kanki a daren nan amma da sai na hana ki baccin dare jana ya tare da cewa ni ma mu je ki min rakiya dirjewa na fara yi ba zan je ba kallo na ya sannan ya ce ki fauce mu je idan ba haka bikin san Allah ɗauka ki zan yi tashi ne na daina tarje-tarje cikin murya mai saukar da kasala ya ce mu je ya faɗi magana tare da sakin hannuna gaba ne yana bina a baya haurin mota budewa ya shiga ni kuma ni juyo da sauri shi ma cin taya yayi biyo ni da sauri tare da cewa amma ta zo zo zo banza ne da shi na shige gida sai da safe ya faɗa ko inda yake ban sake kallo ba na shige abuna sha biyu da minti ishirin na dare duka isa gidan shi zuciyar shi na ƙara azabtuwa da soyayyar sultana addu'a shi a daren yau ita ce yanda yake jin kishin sultana ubangiji ya sanya mata kishin shi a zuciyarta yanda yake jin soyayyarta ita ma Allah ya sa mata soyayyar shi ya san dama babu ranar da za ta ga girman shi tunda ya gama barin shi a wurinta amma ya san idan dai tana mishi soyayya za ta ga girman shi don darajar wannan san nashi da ke zuciyarta. Da sallama ya shiga ɗakin Sadiya har yanzu tana nan a inda ya batta, ta sha kuka har ta gode wa Allah. Cikin tausayawa ya kalle ta ce har yanzu baki kwanta ba? Da kyar ta sauke ajiye zuciya cikin kuka ta ce ina ka je? Kusa da ita ya duga ya dago ta cikin sigar lallashi ya ce me? Ki daina kuka kin ji? Ya karasa magana tare da rungume ta. Cikin shashika kuka ta ce ina ka je? Shine ka tafi ka banni? Shiru duk kwai, Sadiya ta cigaba da cewa, na san da ciwo a rayuwarka, yau ka ji babu daɗi kuma na san duk lokacin da ka kalle ne za ka ji baka ƙaunata. Murmushin ƙarfin hali ya tare da cewa haba ke ku waye ce miki haka. Sariya ta ce ka daina boyewa yaya yake Na san babu daɗi kuma akwai ɗaci. yi hakuri ka rufe min wannan asirin ko bayan babu ni. Lallashin ta duka sai da tabbatar ta samu nutsuwa har ta yi wanka sannan suka kwanta. Har duka yi bacci Sadiya ta kasa bacci, bakin ciki ya zo tare a zuciyarta. Sai kukan zuci take yi tare da dama biyo soyayyar zuciya. Tun da safe na fara jin hayaniya 'yan gidanmu, masu abin kuɗi suna ɓoyewa, masu wayoyi suna kashewa suna adana abinsu. muryar da jaya ta naji tana cewa wallahi gashi nan yayi fakin fa zai fito zai fito ya fito gashi nan zai shigo zai shigo sai kuma naji gidan ya nutsi yayi shiru kamar babu masu rayuwa a cikin gidan tashi ne na leko ta jikin windo dan ganin wanda yake shigowa babana duniya kenan kai ina san babana wallahi dan na fi son shi fiye da inna da sauri na bude kofa na nufi shi da gudu ina farin ciki da ganin shi cikin soyayya da ya saba nuna min ya rike ni tare da cewa bisan uwar masu gida kada ki faɗi yayi magana cikin jin kunya da ya kasa da ido da ni saban yadda yake min a baya Rungume babana ne tare da fashewa da kuka. Na ce, Misa za ka tafi ka banni babana? Ka san ina son ka bana jin daɗin rashin ka a kusa da ni. Me ne maka kai nisa da rayuwata? Shiru ya bai ce komai ba. Na ci gaba da cewa, idan har akwai sauran wata soyayya bayan wacce nake maka, babana ita ma na baka ita don jaddada soyayya ta da kauna a gare ka. Ina alfahari da kai da ka zama uba a gare ni. Kuma ina addu'a na kasance da kai hannun fashin ƙarshe na a duniya. Kuma ina roƙon Allah ya sa kan waye gari babu kai a duniyan nan. Dagowa ne cikin kuka na kalli cikin idanuwan babana. Na ce kar ka sake tafiya ka bani. Ka kasance da ni, dan ni mana sami irin soyayya da kowane mai uba yake samu a duniya babana. Bai yi magana bai hannu na muka fita kofar gida. Motar shi ya buɗe muka shiga muka zauna. Cike da soyayya babana ya kalle ni ya ce, "Uwar masu gida, duk wata soyayya ta duniya wacce Allah ya halitta, bayan soyayya shi da manzansa da nake, a duniya soyayya kike ɗaya tak ta goge soyayya kowa a faɗin duniyan nan. Idanuwa na ba sa kallon kowa, haka kuma zuciyata ba ta tunanin wani a duniyan nan idan baki ba. Tun daga ranar da na same ki, Ubangiji ya dora min jarabar soyayya ki a zuciyata. Ni Allah bai ɗora min ciwon san 'ya'ya ba, wallahi ban san yadda ake jin soyayya ɗaya ba sai da Allah ya kawo zamanin ki na yi kukan bakin ciki na yi nadama da har na kasa samun miki farin ciki tunda nake a duniya ban taɓa nema na rasa ba haka kuma babu wani abu na rayuwa da ya taɓa kubce min matsawon ina jin soyayyarsa a zuciyata an cuce ni an kuma yaudare ni da har aka samu nasarar rusa min farin cikin rayuwata na yi tar da Allah wadai da na zama sokon uba da ya kasa ceto rayuwar yarsa ki yafe min ban cancanci na zama uba a gare ki ba ban so kika zo cikin rayuwar wahala ba ban so ba kuma ban ji daɗin haka ba da ana canza uba da na zaɓa miki mafi girma da matsayi a duniya ya zama shine mahaifinki domin ki rayuwa mai inganci ba rayuwar da na sani ba uba dan caca ba shine ya dace da rayuwarki ba ba ni ne ya dace na zama uba a gare ki ba bayan ni na kasance ba na cikin mutanen girki. ido na ya rufe da duniya ban san duniya ba ta da daɗi ba sai da na kasa magance duk wata damuwa ta ki saboda haka ki daina alfahari da ni na san ke kanki zaki goge ni daga lissafin rayuwarki ki kika gane wani irin mahaifi gare ki a duniya girgiza kaina ne tare da cewa rayuwa sunanta rayuwa jin daɗi ko rayuwa bakin ciki baya sa a gane mai rabo a duniya girman zunubi da sabo baya sa ka kai mutum jahannama domin rabar rahama wannan daga Allah ne dan caca da barawo duk matsayinsu iri ɗaya ne a idan al'umma amma a wurin ubangiji azaba su ta bambanta Banta da abin da ya faru baya kawai fuskanci rayuwa amma waye bello me tsakaninka da shi me kai mishi wanda har ya zaɓi ni ce zaka saka a wasan caca alhamdulillah mun ƙara yin cikakken sati ɗaya ba tare da an huta ba ina tunanin zama duk bayan sati ɗaya zan dinga yin hutu to amma ban gaya muku cewa zan yi hutu ba shi yasa dole yau sai da na kawo muku littafi ku yi min afuwa gobe in huta inda kashi na goma sha takwas zai zo muku a jibi insha Allah. Ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida, ku ci gaba da like da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika. Ku cigaba da taya mi sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.